الحمد لله الحمد لله الكريم الوهاب جعل الصيام جنة من العذاب وأضافه إليه وجعل ثوابه لديه بغير حساب وفضل شهر رمضان على غيره من الشهور فأنزل فيه خير كتاب وخص فيه, وخص فيه هذه الأمة بمزيد التكريم والثواب ومنعهم ما لا يغسى من قيد الثمنوال وقبول الأعمال ورفع الكلم المستطاع وقبول الدعاء المستدع أحمد ربي حمدا أحمد ربي حمد من تاب إليه وأنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي التوب وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده عبد الله ورسوله المبعوث بالحكمة وفصل الخطاب صلى الله وصلى الله وصلى الله وسلم عليه وعلى الآل والأصحاب ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآب أما بعد فاتقوا الله في السر والإعلان وراقبوه فإنه معكم بعلمه في كل مكان وزمان وتزودوا من التقوى في شهر رمضان يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وألموا أن الصيام وألموا أن الصيام من أركان الدين وشعب الإيمان وشهره الذي فرد فيه من أفضل الشهور وأشرف الأزمان فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتاك رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صياما تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مرض في الشياطين لله فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم رواه أحمد والنسائي واللفظ له شهر رمضان شهر رمضان للمتقين أيام صوم وصلاة وصلة وزكاة وبر ومواساة وأكوف على تلاوة كتاب الله وإقبال على طاعته ورداء وإقبال على طاعته ورداء والمحروم عن هذا كله ساه الله لم يعرف حق ربه الذي لم يعرف حق ربه الذي خلقه فسواه لم يعرف حق ربه الذي خلقه فسواه بل أعرض عن ذكره واتبع هواه فيا ليت شعري ألم يسمع إلى قول مولاه الصوم لي وأنا أجزئ بي يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي والصوم جنة وللسائم فرحتان فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه والكلف فم السائم أطيب عند الله مثله المس أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فهنيئا لك إذا تعرضت في هذا الشهر الكريم لخير الرب الأميم فالخير مدرار في النهار وفي الأسهار ففي النهار معشر الإخوة الأحباب دعاؤكم مستدار بإذن الواهب بإذن العزيز الواهب فقد أخرج أحمد وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة لا لا ترد لا ترد دعوتهم الإمام العادل والصائم حتى يفطر ودعوة المظلوم ولا تنسوا معاشر الإخوة الأخيار أن تتعرضوا في الأسعار لنفحات العزيز الغفار فادعوا الله وأكثروا من الاستغفار فقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأغطيه ومن يستغفرني فأغفر له واجعلوا أيديكم بالإنفاق منوها وألموا أن ثواب الجنة للمتصدقين مفتوحا ويا ويلها من انقطع في هذا الشهر الكريم الرفقة المتقين الأبرار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار فيا أيها الآمل هذا أوان الجد والاجتهاد ويا أيها الغافل هذا زمان التيقظ وإعداد الزاد يا ذا يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى أتى ربه في شهر رمضان لقد أضل لك شهر الصوم بعدهما فلا تسيره أيضا شهرة إسيانا واتل كتاب واتل القرآن والسب فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيه وقرآن فاحمل على جسد ترجو النجاة له فسوف تضم أجساد بنيران كم كنت تعرف ممن سام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاسي من الداني ومؤجب بثياب الإيد يقطوها فأصبحت في قده ألوان أكفاني حتى متاع يأمر الإنسان مسكنه مسير مسكنه مسير مسكنه قبر مسير مسكنه قبر لإنسان جعلني الله وإياكم ممن تاب في هذا الشهر وأناب واستغفر فغفر, فغفر له ومن عليه بكتك الرقاب godiya ta tabbata ga Allah wato wanda yake shine mai karamci kuma mai baiwa wanda ya sanya azumi ya zama garkuwa daga ainihin wato azaba sannan Allah subhanahu wata'ala ya jingina watan zuwa gare shi <clears throat> sannan ya sanya cewa shi zai ba da ladan aikin da aka yi a cikin wannan watan ba tare da sakamako ba sannan Allah subhanahu wata'ala ya fifita wannan watan akan wani daga cikin watanni sannan ya saukar da mafi alherin littafinsa a cikin wannan watan sannan ya keɓance wannan al'umma da ƙari na karamci da kuma lada sannan ya musu baiwa wacce ba wacce za a iya iyakance ta na kwararar kyauta da karɓan ayyuka da kuma daga maganganu waɗanda suke ainihin wato masu daɗi da kuma karɓar addu'a a cikin wannan watan ina gode ma Allah godiya wacce nake komawa zuwa gare shi sannan ina shaida cewa babu abin bautawa da gaskiya sama da ƙasa in ba Allah subhanahu wata'ala ba Allah ba shi da abokin tarayya shi yake gafarta zunubi sannan shi yake karɓar tuba in ya ga dama ba tare da cewa ka tuba ba sannan Allah maɗaukakin sarki shadidul iqab mai tsananin ukuba ne sannan ina shaidawa lallai shugabanmu annabin mu annabi Muhammad bawan Allah ne kuma manzansa ne wanda aka aiko shi da hikima da kuma tantance ainihin wato zance tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga wannan annabin da iyalan gidansa da sahabbansa da waɗanda suka bi su da kyautatawa har zuwa ranar da za mu koma mu je gaban Allah mu tsaya bayan haka ya ku mutane mu ji tsoron Allah a mu da bayyananmu mu kiyaye dokokinsa domin shi Allah subhanahu wata'ala yana tare da mu wato da saninsa a kowane ainihin wato zamani da kowane waje babu wani waje da ɗan adam zai yi abu ko wani lokaci wanda za a ce Allah subhanahu wata'ala bai sani ba sannan mu guziri na taɓawa a cikin wannan wata na ramadan Allah ya ce ya ku wa'inda kuka yi imani an wajabta muku yin azumi kamar yadda aka wajabta azumi ga al'ummar da ta zo gabanku mai dalilin da yasa aka wajabta azumin nan Allah maɗaukakin sarki ya ce don ku kasance masu jin tsoron Allah shi yasa aka wajabta azumi a cikin wannan wata na ramadana wannan aya da ta ambaci abubuwa guda biyu al'imanu a farko sannan ta ciki da kuma ainihin wato ta ƙawa. wayannan abubuwan guda biyu suna daga cikin ababen da dukkan wanda ba shi da alaƙa da Allah da su ta wayannan abubuwan to Allah maɗaukakin sarki ba shi da alaƙa da shi ta kowane ainihin wato hali alaƙa ta farko alaƙa ta imani sannan alaƙa ta biyu alaƙa ta jin tsoronsa don haka mu sani cewa azumi ɗaya ne daga cikin arkunan addinin musulunci sannan yana daga cikin ɓangarori na imani wata ne wanda Allah subhanahu ta'ala ya farlanta a cikinsa wato yana daga cikin mafifiya wata sannan yana daga cikin mafiya darajar lokuta ya tabbata daga abu huraira Allah ya ƙara masa yadda ya ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wata atakum ramadan watan ramadan ya zo muku shaharu mubarakun wata ne kuma mai albarka Allah madaukakin sarki ya farlanta yin azumi a cikinsa a cikin wannan watan ne ake bude ƙofofin aljanna a cikin wannan watan ake bude ƙofofi na jahimu a cikin wannan watan ake ɗaure kangararrun shaidanu wanda suke cinzira mutane zuwa saban Allah kamar yadda Allah ya ce alam tara wato anna arsalna shayatin alal kafirin ta'uzuhum azza a cikin wannan watan ne muke da dare kwaya daya wanda Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa wannan daren ya fi wata ainihin wato dubu wanda aka haramta ma samun alherin wannan daren a cikin wannan watan to an haramta masa alheri mai yawa Allah ka saba ma daga ciki al'imamu ahmad da al'imamun nasa'i suka Ruwaito kuma lafazin nashi ne shi wato watan ramadan wata ne na masu tsoron allah kwanaki ne na sallah da azumi da sadar da zumunci da zakka kwanaki ne na aikin alheri da kuma taimako na bayan allah sannan kuma da lizimta akan karanta littafin allah subhanahu wata'ala da kuma fuskanta akan yi ma allah sa'a da yadda za a yi a samu neman yadda shi wal maharumu wanda aka haramta ma aikin alheri an hada kullihi daga cikin wannan watan gabaki ɗayansa to sahil lahil mutum ne wanda ya rafkana mai yawan ainihin wasu wasanni lam ya'rif haqqa rabbahu bai san haƙƙin sa subhanahu wata'ala ba wanda ya halicce shi ya daidaita shi kuma dan ya bauta masa ya halicce shi kai bar ba ma wannan ba ya kau da kai daga ambatan Allah ya bi son zuciyarsa kai cu ina ma a ce wato kai tan sani na shin mutane ba sa jin fadin Allah subhanahu wata'ala ta bangaren hadisul qudsi da yake cewa astawmu li azmina wani wa ana ajzi ubi ni zan saka kuma da shi mutum ya bar sha'awarsa da abincinsa da abin shansa saboda ni inda Allah subhanahu wata'ala azumi garkuwa ne mai azumi yana da farin ciki guda biyu farin ciki lokacin da zai yi buɗe baki da kuma farin ciki lokacin da zai haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala lalle warin bakin mai azumi shine yafi kanshi a wajen Allah fiye da turaren almisi wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da shi daga hadisin Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda da haka farin ciki ya tabbata gare ka ya kai mai azumi idza ta'arradta fi hadha ash-shahr karim idan ka bujuro ga wannan wata mai karamci Allah ya yi maka taufiki ka dace li khairir rabbil amin ga alherin ubangiji wanda yake gamamme da haka alheri a cikin wannan watan fal khairu alheri kwarara yake ta ko ina fin hari wa fil a cikin wunin azumin da kuma lokacin da ake yin ainihin wato sahur a cikin wunin wato azumi na watan ramadan ya kuta ran yan uwa masoya musulmi addu'ar da kuke yi ababar karɓa ce da izinin Allah mabuwayi wanda yake mai kyauta ne al'imamu ahmad da Ibnu majah sun fitar da hadisi daga hadisin al'imamu abu huraira Allah ya kara masa yadda ya ce annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce abubuwa mutane guda uku ba za a mayar da addu'ar su ba idan suka yi akwai al'imamu al'adil shugaba adili sannan akwai wasa'imu mai azumi har lokacin da zai buɗe baki sannan addu'ar mutumin da aka ainihin wato zalunce shi kada ku manta ya kuta ran 'yan uwa musulmi masoya shine kada ku ainihin wato ku bujiro shine ku bujiro dangane da lokacin sahur don samun kyautar ubangiji wanda yake mabuwayi mai yawan gafara ku yawaita ainihin wato addu'a sannan ku yawaita ainihin wato yin istighifari hadisi al al-bukhari ya fitar da al muslim daga abu huraira Allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa yadda yake cewa Allah subhanahu Ta'ala yana saukowa a kowane wato saman duniya ta ɗaya lokacin da yake ragewa 1 over 3 na dare sai ya ƙulu sai Allah madaukakin sarki ya ce da yad'uni fa astajiba la waye zai roƙe ni in karba masa wa man yas'aluni waye zai nema guri na in bashi waye zai nemi gafarata in gafarta masa wannan hadisin na daga cikin hadisai da zaka ga yan bid'a na izgiri wayan Allah yana sauka to shikenan an maida Allah ma'aikaci Wayanzu a nan Najeriya ayin dan karfe hudu da rabi sai in shine sulusul akhir min al to ya ba shi bane karfe hudu da rabi a ingila to idan allah ya sako a nan to kenan idan asibar ta yi tamba zai tafiya sako wai an mai da allah ma'aikaci da haka irin waɗannan misalan ba a buga ma allah su mun taɓa magana da wani akan wannan na ce zan masa tambaya ɗaya daga cikin halittun allah da take gudanar da aiki idan yana da amsa akan wannan to amsa ita ce amsa akan wancan na ce masa malakul maut wanda Allah ya faɗa a ƙur'ani shi kaɗai ne yake ɗaukar rai sannan idan ya tashi zai tafi zai ɗibi tawaga ta mala'iku ya tafi da ita na ce ya ake a daidai lokacin a najeriya yake ɗaukar rai a amerika ana yi a ingila ana yi a japan ana yi a Tana ana yi ba shi da amsa na ce to idan halittar allah tana gudanar da aiki baka san yadda ake baya kuma aikin da allah yake ce shi san yadda ake wannan shishigi ne wannan shishigi ne don haka musanya hannayenmu ta hanyar infaɗi a cikin ciyarwa a wannan ainihin wasu wata wanda Allah maɗaukakin sarki ya ba su dama ta kuɗi to su yi ƙoƙari su fito da kuɗa, kuɗaɗinsu su yi aikin na alheri cikin wannan wata na san dukkanmu duk wanda ke saurare na yanzu zai iya tabbatar da cewa ba ra'i daidai irin wannan lokacin akwai mutanen da muka yi musharaka da su cikin wannan watan amma Allah ya kaddara yanzu wannan ramadan din da ya dagayo ba da su za yi ba dabara ne ya kai aka da kai su rashin dabara ne yasa shekarar za ta zagayo ba a yi da su ba ba haka ba saboda haka dan adam yana da kwanaki guda uku ne jiya ta wuce babu mahalukin da yake da ikon ya ƙara dawo ita sai yau ita kaɗai kake da dama gobe kuma ba ta da tabbas zan ba wanda yake da tabbas in cewa zai kai gobe da haka wanda Allah madaukakin sarki ya ba su kuɗi su yi la'akari da halin da ake ciki su tausaya wa bayan Allah ta hanyar ainihin wato infaki da siyar da su da ainihin wato taimaka musu kuma wanda Allah ya ba su dama ta kuɗi ya kamata su sani cewa idan ba kai bane ka miƙi za ka gina makanka lahira ba wanda zai gina maka gina maka lahiraka babu ba wanda zai gina maka ainihin wato lahiraka yana daga cikin abubuwa da ke faruwa na matsaloli yanzu so da yawa za ka ga kai ka sha wahala ka tara kuɗi amma ɗanka da ka haifa za ka ga ya zo wucewa yan uwan shiga yi mutanen Allah suna mai kirari ana Allah ya kai giwa yana mutu nama wato Allah ya kashe ka kai baban shi haukan kuɗin shi ne abinda suke nufi to yaron da yake fatar Allah ya saka mutu don shi ya zo ya hau kan kudin wannan yaron kake tunanin ran da ka koma zuwa ga Allah yayi wani aikin alheri gare ka cewa Allah ya kai ladan wajen ka? bai taba yiwa idan kana da mata guda hudu kana da kuɗi kaga suna rigima a kanka to dukkan su sun riga sun yanke maka hukunci kai zaka fara mutuwa da haka yanzu rikici ake yi kowa tana kallon 'ya'yanta nawa ne idan za a raba gadin in ka mutu nawa za ka samu sannan wace ce tafi yaya maza da yawa a ciki in an zo raban gadin suna ganin a nasu calculation din ita ce za ka samu rabo mai yawa haka za a ci gaba da yin ainihin wato rigima don haka mutum ya sani cewa abin da ka shuka a nan shi za ka ainihin wato girba sannan wanda Allah ya ara musu dama ta kuɗi su sanin cewa yin aikin addinin Allah da kuɗi da taimakon jama'a bai daga cikin abin da Allah yake karya mutum saboda shi balma hankali aka akasin haka shi zai faru daga lokacin da ka riƙe kuɗi ka riƙe gangangan ka ƙi aikin addinin Allah ka ƙi taimakon addini to daga nan ne kuma matsala za ta biyu baya don tun daga ran da za ka mutu sai ka fara dana sani kuma ɗaya daga cikin jaridan da ya sa mutane suke tara kuɗi su riƙe su ƙi taimakon addini su ƙi taimakon al'umma shine mutum yana ƙoƙari ya mutu ya bar wa matar shi ko ya mutu ya bar wa 'ya'yan shi kada su yi talauci bayan ba shi ba mamaki shi da ya arzikin shi ba baban shi ba ne ya mutu ya ban Allah ne kawai ya ga dama shi ya masa ainihin wato arzikin da haka yana da kyau a yi ƙoƙari wajen taimaka ma bayan Allah a cikin wannan watan kai su wato ga wanda ya yanke a cikin wannan wata na ramadana daga abokantaka da mutanen da suke masu tsoron Allah ne nagartatu Allah madaukakin sarki ya ce am naj'alul ladina amanu wa amilus salihati shin yanzu za mu sanya waɗanda suka yi imani suka aiki mai kyau kan mufsidina fil ardi kamar waɗanda suke mabannata ne a bayan ƙasa am naj'alul muttaqina kal hujja, ko za mu sanya masu tsoron Allah da mutanen da suke fajirai ne kowa sai kalli abokansa ya gani a cikin wannan watan wanda da Allah ya yi masa taufiki ya zamanto abokansa in Allah ne na gari to shine yanda ya dace in abokanka ba na kirki bane to kai kokari kai amfani da wannan wata na Ramadana ka gyara da haka ya kai mai aiki wannan shine lokaci na dagewa da kuma kokari ya kai wanda karab kana wannan shine lokaci na faɗakuwa da kuma yin tattali saboda yin guzuri wannan wata yana daga ainihin wato ciki mun karanto a baya Allah madaukakin sarki ya ce mana mai guzuri mafificin guzuri shine guzurin da yafi kowane guzuri shine guzuri na tsoron Allah Allah ya ce mana wata zawwadu fa inna khairaz zadi taqwa ku yi guzuri amma guzurin da yafi kowane guzuri shine guzuri na tsoron Allah subhanahu wataala a wajen riga Allah madaukakin sarki ya ce mana ya bani adama خذوا زينتكم عند كل مسجد ودعوا خذوا زينة كل مسجد يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا سيتي ولباس التقوى ذلك خير rigar tsoron Allah ita ce rigar da tafi kowace irin riga har masu magana na cewa إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد أريانا وإن كان كافيا إما تنبي سنية تفافي نطورا ألا ما تصرار يكي تفيا قودا كوكاكوش دكاينا تفيا وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله آسيا ما في الهير انتفافي shine tufafin da mutum zai sa na da'a ga Allah subhanahu wata'ala babu alheri ga rayuwar mutumin da ya dauki saban Allah abu ne mai sauki a gurin shi kuma ya dimfare shi lailan wani haran ya zamanto ba shi da abin da zai yi in ba saba ma Allah subhanahu ta'ala din ba da haka yana daga cikin babbar makaranta da wannan wata na Ramadan yake karantar da wannan al'umma shine lokacin da mutane suke yin abu mara kyau a wajen watan su shigo cikin watan su yi makansu tarbiyya ta kwana talatin wajen barin abin to ya kamata su san cewa allan da suke bauta ma a wannan watan shine allan kafin wannan watan kuma shine allah bayan wannan watan da haka yadda ka iya yin hakuri ka bari a cikin wannan watan to haka ake so ka bari kafin wannan watan da kuma bayan wannan watan ya biyo ainihin wato baya Allah ya ce walau anna ahlul qura amanu wattaqau Allah ya ce la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi saboda al iman da kuma attaqwa wanda sai da yace ya ayyuhal ladina amanu sai yace la'allakum tattaquna sannan Allah madaukakin sarki ya nuna wanda yafi girma a wajensa shine wanda yafi kowa jin tsoronsa inna akramakum indallahi atqakum sannan dabba ta layya da ake yankawa Allah ya ce lan yanala Allah ha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum da naman da jinin idan an yanka ba wanda Allah subhanahu wata'ala yake da alaka da shi abinda Allah madaukakin sarki yake da alaka da shi shine tsoron Allah ɗaya daga cikin ku ba naman ku ainihin wato dabbar ba da haka yana da kyau mutane su sani yanzu lokaci ne na kokari da aiki wanda yake rafkananne ne ya sani cewa wannan zamani ne a yanzu na da ramadan na farkawa da kuma yin isti'idadi da yin tattali na guziri na ainihin wato aiki mai kyau domin yau a duniya ne ake aiki kana da rai da zarar rayuwar ta riga ta yanke ta koma zuwa ga Allah sai dai sakamako ya biyo baya maganan kuma aiki bata ainihin wato taso ba muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon aikin da ya dace a cikin wannan wata azumi yana da abubuwa wanda suke muhimmai kwarai a cikin wannan ainihin wato watan na daga ciki shine ɗaya daga cikin hanyoyin da azumi yake da shi na fa'ida hatta tasirin da yake da shi wajen dakile mutane akan abin da ya sa yake saban Allah ne subhanahu wa ta'ala ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana itikafi a masallaci matarsa safiya ta zo kawo masa ziyara bayan da suka yi doguwar fira da ita lokacin da ta tashi za ta tafi annabi ya biyo ce zai raka ta wasu sahabbai sun fito guda biyu kawai sai suka hango manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da matarsa sai suka yi sauri sai suka koma sai annabi ya ce masa ala risilukuma ku tsaya sai ya ce masu wannan da kuke ganinta safiya ce matata ce suka ce haba ya rasulullahi ya ce a na kaya in muku bayani ne saboda kada shaidan ya je ya raya muku cewa kun ga annabinku da wata mata sai ku shiga matsala sai ya ce na san shaidan yana gudu a jikin ɗan adam fiye kamar yadda jini ke gudu a jikin ɗan adam shi yasa malamai suka ce lokacin da kake jin yunwa kana cikin azumi a wannan lokacin saboda baka ci abinci ba jini bai sakuletin a jikinka da kyau shi yasa ba zai zaburar da kai zuwa ga sabon Allah ba amma da ka ci abinci kai na to yanzu ne jini zai samu damar sakuletin sakamakon akasin haka idan kana yin ainihin wato azumi wannan duk yana daga ciki wani malamin yana cewa ya zallazi ma kafahu zambu min rajabin ya kai wannan wanda kai ainihin wato yi zunubi zunubin da kai bai ishe ka ba a cikin watan rajab hatta farabbuhu fi sha'r sha'bana har ka ci da saban Allah har ka zo cikin watan sha'ban idan kai zunubi cikin watan rajab sannan kai aka zo cikin watan sha'ban yace laqad aballa laka sha'ru sawmi ba'dahuma ga wata nan yanzu ya zo yi maka inuwa bayan rajab ɗin na Sha'aban, wala tusayyiru aidan sha'ar isyan kada ka ɗauki wannan watan kuma ka sashi ya zama watan saban Allah yace watul qur'ana ƙur'ana qur'ana wasabbih fihi mujtahidan ka karanta alqur'ani a cikin wannan watan ka kuma yi tasbihi ga Allah sannan ka dage kai kokari fa innahu sha'ru tasbihin Al-Ƙur'ani, domin wata ne na tasbihi ga Allah kuma wata ne na karatun qur'ani fa'amil ala jasadika tardul ta lahu yace kai kokari ka dauki jikinka zuwa ga hanyar da za ka ainihin wato tsira kaman yadda abul fusti yake faɗa yake cewa ya kadimal jismi kam tashqa bi khidmatihi atatlubu ar-ribha fi ma fihi khusran yace aqbil ila an-nas tastakmil fada'ilaha fa anta bin nafsi la bil jismi insanu da aka ta hanyar gyara ranka ne kake cikakken mutum ba wai ta hanyar ka cika koshi ba kai ka zama nan kai ga narkeke yake cewa fa sawfatu damma ajsadun bin yarami in dai gangar jikinka kawai kama bauta to kana ji kana kallo akwai lokacin da za a tattaro gangan jikin a hada shi da wuta yace kam kunta ta'rifu mimman sama min salafin mutane nawa ka sani wanda suka yi azumi kafin ka min bayin ahalin wajiranin wa ikhwani tsakanin wanda suke da alaka da kai ta ɓangaren nasaba da makota da kuma ‘yan uwa afnahumul mautu tashi kana ji kana kallo mutuwa ta karar da su wasu ka ba a dahumun hayyan saboda aka kai ma ta barka bayan su kana da rai da aka fama a ƙarbar ƙasi min dani da aka kakkaga cewa sun tabi ka ɗauka cewa tsakanin wancan da wannan akwai nisa babu yanzu da lokacin ka yayi za ka riskar da kai da kai da su za su zama za ku zama ɗaya babu ainihin wato bambanci mun shayin magana mu ce rayuwar ɗan adam mataki uku ce Kasance kasancewarsa zamansa a bayan annabi adamu tun daga alamun zarra daga zamanka a bayan annabi adamu tun daga alamun zarra zuwa san da ka zo duniya babu mahalucin da a duniya ita ya faɗa maka ko shekara miliyan ɗaukai daga lokacin da ka zo duniya kafin ka batta shine ake iya lissafa shekarunka wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya faɗi cewa galibin mu shekarun bai wuce 60 zuwa ainihin wato saba'in. daga ran da ka ta yanke kuma ka bar duniya ka shiga kabari babu mahalukin dai isa ya faɗa maka cewa shekara miliyan nawa za ka yi kafin Allah ya tashi alkiyama babu wanda yake da wannan ansa to za ka yi shekaru da babu wanda ya san adadinsu bayan ka mutu to shekarun da za ka yi a duniya wanda aka san adadinsu wanda ba su da yawa ka yi ƙoƙari ka kintsi mai kyau don shekarun da za su zo baya wanda ba su da adadi wanda babu wanda ya san kansu, in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba ya ce wa mu'ujamin bi ya idi ya tsauha fa asbaha fi gadil aswab asfana so da za ka ga mutum ya waye gari ya sa ainihin wato tufafi na alfahari da nuna isa amma shi kenan kafin washe gari sai ka da an baka labari ta ai wani da kuka rabu da shi jiya ai shi kenan yanzu an sa cikin likafani mai aukuwa ta riga ta auku hatta mata ya amurul insanu maskanahu yaushe ne dan adam ya kamata ya raya ainihin wato inda zai zauna masiru maskanihi qabrul lil insani lil insani kuma makomar kowane mutum shine ainihin wato kabari bayan rayuwar ta riga ta ainihin wato yanki yanzu bai yi wa ka je gonarka ka shuka gero kana zaune lokacin girbin gero ya yi sai labari ya zo ma an ce ai farashin shinkafa ya tashi sai ka ɗauki buhu da abin girbi ka dai gona ka ɗaya kana roƙon gero kana gero don allah ka taimaka gero don allah ka rufa min asiri ka dawo ka zama shinkafa ka ga yanzu farashi ya tashi kai ba ka san ba zai yi ba don abin da ka shuka shi za ka yi shi za ka girba to kakka taba tsammanin baka gina ma kanka komai ba a duniya sannan ka yi tsammanin bayan ka batta ka je ka samu abin ginanne Allah madaukakin sarki ba zai haka ba domin Allah madaukakin sarki ba mai zalunci ba ne muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa muna daga cikin waɗanda za a yanta a cikin wannan wata Allah madaukakin sarki ya karɓi ayyukan mu abin da ke tsakanin mu da Allah na fatsala Allah ka ba mu ikon gyarawa kafin mu koma zuwa gare su wannan kasar tamu Allah ka zaunar da ita lafiya don sarkin sunayensa duk wanda za su zama matsala ga ƙasar nan ba za ta zauna lafiya ba to me amfani da wannan watan wajen yin addu'o'i Allah maɗaukakin sarki ya magance mana ainihin wato matsalolinmu abinda ƙasar nan ake fama da shi na halin da ake shiga ciki muna roƙon Allah maɗaukakin sarki Allah ya kawo mana ɗauki da ainihin wato a agaji daga wajensa don tsarkin sunayensa umu ila salatukum yarhamukumullahu Oh.